irin wannan makamancin wannan lokacin damina aka samu yanayi na barkewa ko fitar wannan annoba a cewa abu guda kuma masani dama wannan cewa abu guda yana tattara ne da rashin tsafta ta jiki ta muhalli kuma da kuma yin bayan gida a kowane waje musamman a da ɗan wuri da sauran yadda ake alkinta ko kuma aikata abinci da abin sha wannan duk suna suna tattare da wannan cuta ta abin da guda akwai alƙalma wanda najeriya sun ta ta baya cewa a halin yanzu akwai mutane dubu biyu da ɗari uku da talatin da tara wanda suke ɗauke da wannan cuta ta abin da zawo a faɗin jihohi talatin daga watan ɗaya na wannan shekara zuwa watan shida a ranar sha shida ga watan hudu masu wata afrilu na wannan shekara an zan kullar cutar amai da zawo a jihar kano daga karamar kuma ɗanɓanta tun daga lokacin ma'aikatar lafiya ta yi wasu kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an daƙile wannan annoba ta amai da zawo a kawo yanzu muna da sama da mutum muna da mutane ɗari ɗaya da talatin tara wanda suka haɗu da wannan cuta ta amai zawo a ƙananan komi ashirin wanda mutum ɗari da tamanin da hudu sun warke an ba su magani sun warke mutum biyar kuma Allah ya karɓi rayuwarsu abin da ya kamata a duba ne a shekarar ta wuce ta 2021 a daidai wannan lokaci an samu mutane dubu goma sha biyu da sha shida wanda suka kamu ko suka haɗu da wannan cuta ta amai da zawo